uwa mahalarta wannan masallaci yana na hamsa bin umar kwamitin yana yi muku barka da zuwa musamman ma babban malamin doktor ashir abdullah usman gagagaya wannan masallaci da yan kwamitinsa yana yi wa malam barka da zuwa yau ranar sha ɗaya ga watan tara hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a miladiya dubu biyu da sha bakwai wanda ya daidai da goma sha hudu hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dubu ɗaya da dubu da talatin da takwas wanda sha Allah malam ya ziyarci wannan masallaci domin ya gabatar mana da muhadara mai taken matsayin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin alqur'ani da ingantattun hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama saboda haka insha Allah wannan muhadara za a yi tsakanin magriban nan zuwa isha gwargwadon yadda Allah ya tsare wa malam lokaci muna fatan Allah tabaraka wa ta'ala ya amfana da mu ya amfana da dukkan wanda zai saurara shi kuma ya da Allah ya wata masa hajjarsa Allah kuma ya sa mu yi lafiya mu tashi lafiya muna kira ga wanda suke nesa saboda fa'idar wannan muhadara da matsayinta da su matso kusa su ji alkhairin da za a gabatar insha Allah don haka nake gabatar da malam da sunan Allah wa ya tafakkar mashkura بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أكمل الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول أبو جهل تبارك الله عز wanda da taimakonsa da tallafin da agajinsa ya mana arziki da halatta wata masallaci na da hafsa a wannan wuri a wannan kuma gari mai albarka da ya samu kamar yadda zan baka ga babban da zuwa wannan masallaci ne ziyara ta musulunci saboda ina jin labarin masallacin ban zama zuwa sama muna fata alheri ga wanda ya gina wannan masallaci Allah ya karɓa aikinsa muna fata alkhairi ga 'yan kasuwa masallata a wannan masallaci da 'yan mutanen unguwa Allah ya karɓi ba da za a yi a cikin uwa ke a ciki sannan kuma muna farin cikin kasancewa da masallaci na sunna ne wanda za a yi da'awa a gaya mutane gaskiya Allah ya ce annabi ya ce a irin wannan wuri da yake mafi tsadar wuri a wannan gari da albarka to muna fatan Allah ya amfana da al'ummar musulmi da wannan guri da baki daya kuma ya amfana da mu a rayuwar mu samu shi al'umma wani zai iya cewa me yasa za a ce ai magana akan falalar sa Allah ya yi bayanin da shi al'ur'ani wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi bayanin da falalar sa a mai hadisansa maganganun malamai rubutu ba za a iya ci lissafa ba sun yi ta magana a kan falalar waɗannan bayan ka iya cewa duk musulmin kirki na ƙwarai duk musulmin kirki na ƙwarai ya san cewa sahabban annabi suna da daraja ko baka ja masa aya ba ko baka ja masa hadisi to amma Allah ya kawo mu lokaci da ake cakuɗa al'amura ake hana mutane su fahimci gaskiya ake ƙoƙarin tsora mutane a kan fata da halaka ga gaskiya ana kallon ta amma sai a hana mutane su gani da idan ka za ka gani Annan mutane yuqadun ana jan jansu ila jahannam ya zuwa ga wutar A akan waɗannan bayan Allah ahli sunna ko ba a yi masa lacca ba ko ba a yi masa wa'azi ba ko ba a ja masa aya ko ba a ja masa hadisi ba akan sahabin annabi kawai kasancewa wannan ba Allah abokin annabi ya ishe shi daraja kawai Kamar me yasa ake ta kokarin zakulo ayoyi da hadisan suke magana akan falalarsu don kullum idan mutum yana cikin haɗari to ya kamata a yi kokari a tattare shi a nuna masa gaskiya kuma ana ta faɗa ana bayani akan falalin sahabban nan amma ba a iya gamawa saboda yawan abu kowane malami idan yanzu zai fi sabuwar yayya gama gobe in wani za a ce ya magana kan falalar sahabban sai gaba zai ta abin da wannan malami ya faɗa ba saboda baharu ne wace wa ne kogi ne mai faɗi mai zurfin da Allah ya kawo lokacin da musulmi mai sallah zai buɗe baki ya tsine albarka wa samun Allah ya kama lokaci da musulmi da yake hamsu salama zai kira matan annabi ya la'ance Allah ya kama lokacin da yau saboda lalacewar mu a titi fa a titi mutum sai ya bude bakinsa yana asuwaki da zagin waɗannan bayan Allah da cin mutunci waɗannan bayan Allah da tozar da waɗannan bayan Allah ko mutum yana ci a rasa cewa addini abin tausayi idan ka dube shi sai ka ga wata gida ɗan garin ku ne ɗan unguwar ku ne wata gida tare kuke a kasuwa wata gida kun yi makaranta tare wata gida wata gida an hana mutane karatu da gangan saboda a tura su a kan jahilci an iya a karantar da mutane ilimi na hakika na gaskiya saboda ana da manufa nan gaba za a dora su akan wata muguwar akida za ka ga ɗaliban ba su fiye mai da hankali kan karantar da mutane a kitab wa sunna saboda idan an koya ma a kitab wa na kawai waye idan an koya maka a kitab wa na kuma ba wani wanda zai zo ya maka wani lauya daga baya to daga farko ma tun farkon tafiya za ka ba sa mai da hankali akan qur'ani da hadisi ko da sana'a sai dai akan wasu abubuwa ba. saboda nan gaba shekaru masu zuwa lokaci ne zuwa za a maka kirka maka wata siyar da kwakwalwar ka daman ba ta ma san qur'ani da hadisi ba da yi bayani akan kaza da kaza ba ballan kana ma ta tsoruta yayin da aka tafka masa wata ba daban kwanci wanda yana da muhimmanci kwarai da waye sahabi malamai da yawa sun yi tarihin sahabi amma tarihin da ya ko ne kusa kuma ko ne shi ne man laqiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam huwa min nabiy wa mata al-islam walau tahallalat biddatun ala al-asaf wanda ya gamu da annabi laqiya ya haɗu da annabi ya gamu da annabi ya haɗu da annabi a wuri guda yana da imani da annabi abu na biyu sannan ya mutu yana musulmi abu na uku hafiz ibn hajar yake ko da ta kallaga riddatu sai daga baya ya ridda sai ya sake dawo to inda ya ridda sun ya sake dawo ne ba za a ce ba hali ba wanda ya gamu da kai ya yi imani kuma ya mutu kai imani in ya gamu da annabi ya yi imani shi amma sa da ya mutu a kan imani ba ba su ne idan ya gamu da annabi amma imanin baka yayi bai yi imanin zuci ba munafiki ke to ba tsari ne ke na kaga dukkan munafikai ba kafai ba wannan gaba tana da muhimmanci mu gane din fahimce ta ba da kuma saboda akwai waɗanda za su koyi kisa da tarihi munafikai suna ba wa mutane labarin munafikai sun yi wa annabi kaza sun yi annabi kaza daga ƙarshe sai da ninki ya ce wai waɗannan ba su ne irin sahabban nan ba za su ba shi kuma jahili ba a masa bayani ba a masa tarihin waye sahabi ba mu kula da wannan tana da muhimmanci kwarai da kamar irin wato as-sabiqin al-awwalin min al-muhajirin wal ansar waɗanda suka ainihin wato riga kowa shiga musulunci mutanen farko cikin al-muhajirun da al-ansar waɗanda munafurci bai bayyana a gare su ba sun musulunta a lokacin za'afin islam lokacin da musulunci yake da rauni ba sun yi musulunci ne don tsabar kwaɗayin duniya ba lam yuslimu tam'an fi duniya ba wai sun musulunta ne saboda kwaɗayin duniya ba kamar yadda aka samu kai da suka nuna musulunci saboda a basu duniya ba abin da suka gamu da shi a wannan lokacin illa ta'azib wal ikhraj min diyarihim wa amwalihim aka yi musu azaba aka fitar da su daga cikin gidajensu kuma aka kwace dukiyoyin sun yi imani ne don neman yardar Allah ta baraka wa ta'ala shi yasa duka cancanci falala sama da ƙasa suka zamanto su ne sababi na yaɗa musulunci a duniya da bakiya kuma su ne babban misali a duniya na kafewa a kan gaskiya babu gudu babu jarraba in kwana musulmi ahalin sunna wal jama'a suna tabbatar da falalar sahabbai kamar yadda alqur'ani yayi magana a kai millatu hakimin hamid duk ahalin sunna yana yaban sahabi yana faɗar alheri a kan sahabi kamar yadda Qur'ani ya faɗa a kan kamar yadda Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa a kan shi yasa ba da ahlus sunna kullum suna mai da hankali wa al'umma su wajen karantar da su alƙur'ani majalis qur'aniya tahfizul qur'an a cikin masallatai da unguwanni da makarantu saboda ƴaƴanmu su tashi sun san qur'ani dan sanin qur'ani sanin makamar aƙidar musulunci sanin qur'ani shi ne zai taimake ka ka samu cikin kama a rayuwarka duk abin da za a je a dawa a gida ala suna sai a da ke qur'ani ya ce shi za ga suna mai da hankali a kan karantar da qur'ani da biya wa mutane a jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne ne za ka ji an ce da kuma akwai da wanda wannan salata akwai yadda riyadu salihin akwai da sai bukari akwai da sai muslim haka ake rayuwa gaba ɗaya ana kai ana karanta ana maimaitawa da su ne addini shi wata da awa da gaba ta mai da hankali a kan kalantar da waɗanda ne kamar da ta akwai alamar tambaya da yake wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske an suna suna tabbatarwa duk abin da ya tabbata a hadisi dangane da falalar waɗannan bayan Allah da kan Allah sallallahu alaihi wa sallam akwai fada'il alamun shekaru akwai fada'il alamun shekaru dukkan su al'amuwar kasuwancin da baki daya ga mamman falaloli ke mantattun falaloli akwai falaloli ga mamu na safa a nan za su kawo ayoyin alƙur'ani a kan akwai kemantattun falaloli da ke kusa a a nan wanda za mu tafi misalai a kan dukkan su gaba ɗaya ahlus suna suna tabbatar da su ba tare da ɗaukan wani a jibar ba kuma duk su a jibar babu wani sahaba da ba sa yi Kuna na gudun da ke so gane yaudarar wasu yan bidiya. Cikin fitowa mutane da wata riga ta cewa su wasu ya annabi kuma sai suna son iyalan gida da kuma suna son safa annabi amma sai shi waye wani mutum ɗaya biyu a cikin safai suna cinye musu azar to su son sahabbai ya dai so su dole ko kuma so su dukan ko kuma su kan ɗaya a cikin su daidai ke da su kan dukan su gaba ɗaya saboda kan wanda sunan su uba ya tabbata a gare shi ma'ana ya tabbata shi sabon annabi ne to yana da wannan falala dole ka kare maka ita بغض النظر عن الامور ke التي وقعت في زمنه da kau da kai a kan al'amura na siyasa da ya faru a zamanin ko zamanin da yake bayan ko tsakanin da wani da wani kusa sabon da al'amuran sallallahu alaihi wasallam yake mana mutane ba ke ko a kan ma shagara bai da salama abin da yake gudana tsakanin sa misali mutunci ya san cewa abu ne mai kyau ka kame bakin ka sani, rikici tsakanin babanka da babanka duk dan arziki baya zuwa ɗan mashaya ko wani hutawarsa ya ce bari ya ce yi bayanin rikicin da baban su yake da uwarsa yana jin nauyi to sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suna da falalar da annabi ya ce a kane baki a ji nauyin magana akan abin da ya gudana tsakanin zai iya yiwa wani abu ya faru tsakanin wani da wani to kai ba aikin ka ba bane ba ce ka dasa na aka wannan masala Allah ya zaɓi waɗannan bayan Allah ne kin wata da ni sallallahu alaihi wasallam kuma Allah shi ya kera su ya zaɓe su Allah dubawa ya yi da zai sha hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai duba a duniya duka ta ɗauka kowanne sarki suwa ya taɓa cancantar rayu da shi sai aka zaɓo su a ruwan kasu masu kuma su a duniya su a ruwan ya zaɓi da Abdullahi ma'ana zaɓi ne Allah ya ce waɗannan su suka fi dacewa su zauna da annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan ainihin wato wuri kuma su ne za su iya haƙuri da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da juriya da dauriya akan dukkan abin da zai umarce su shi su tafi a je a kashe su su dawo a yaƙi da zai hana gobe kuma in yace a fitar da yaƙi su gaba wanda ni da kai yau ruwan sama sai ana mu wata da yayyafi idan ana yi sai ga mutum da shi dan abu da kai ya kawo ma sai ana ta yi su ko da nan jihadi suke fita mutum yana gani an sare wuyan nan kuma gobe kuma a ce a fita a fita zaɓi ne na Allah a kan Allah ba a ban annabi zaɓin Allah shi yasa suka samu wannan daraja da ainihin matsayi Allah ya zaɓi su ne da ya hamilu risalatan min saboda risala wasiƙa da manzon Allah ya bari ta aqida ta ya sunna a bayan ƙasa bayan ya bar duniya wa ballaguha ila jami'in nasi da hayati suka isar da wannan sako da manzon Allah ya bari zuwa ga dukkan mutane bayan rayuwar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wasu suka shiga ruwa suke tafiya da nisa don su isa da sabon Allah wasu suka hau dabbobin su an suka mutu a hanya kafin su isa don rika da zai kai sabon Allah wasu da suka zauna su su kare ba su da zaki ba uwa ba uba ba kowa a duka a cikin ƙauyuka babu cin kirki babu cin kirki amma suna jin tsaron su sun san ko sabon Allah ma kuma ne ana san ma da ke ce lokacin da Allah yau ba ke ba duniya sabai su ce sai gaskiya da gaskiya ke yi tafiya aka ce na ba su tafiya za mu je mu ya ta samu wanda ya tafiya ba ba wanda ya dauki nauyin su yawa ko da ke tafiya wa ba wanda ya kora su ya ce dole su daidai da ladanin sabilan ibn abi rabah bai zauna ba kuta yi ladan aka tambaye shi aka ce ka tsaya kai kiran sallah mai ce kiran sallah zan yi bayan imani na yaro Cikin zan tafi in je in da tsoron Allah na da kuna da falala kuna da daraja a takaice take cewa insha Allah a wannan zama zan kawo da ayoyi guda goma kawai cikin al alƙur'ani guda goma waɗannan yin guda goma ga baki da suna magana da kan darajar waɗannan bayan Allah alfaddu ala wuce umu falalar su a gaban miyar falala wanda Qur'ani yi magana a cikin wanda wajibi ne su yi imani da wannan suna nan kuma ga suna cikin Qur'ani da bayanin da malaman tafsiri suke a kai dan da gane cewa wanda ya wayi gari yana la'antar waɗannan mutane tsohuwarsa ba ta ci sa'a ta guda ba ya yi asarar zuwa duniya ya tafe ya kauce karyata Qur'ani mai karna zagin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam fito na fito ne da sabon da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bari a duniya taba sabon Annabi sallallahu alaihi wasallam abun kunya ne abun mulakanci ne abun tozarta musulmin da aka yanka masa ragon suna da bismillah ya wayi gari yana iya buɗe baki yana ci wannan bayan Allah ya wahala da uwarsa wajen nakuda ta wahala ba a fita a duniya ba duk duk wanda ya kare da Qur'ani ya fito na fito da Qur'ani ya yi asara a rayuwarsa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا Allah yake mutum ya ku al'umma ya matakaki al'umma ta farko idan an amma ambata samu dan sun riga mu haduwa da annabi a to ai su ne ake mutar da Qur'ani a A lokacin da Qur'ani ya zo su waye al'umma sabon annabi kusa Allah ya na sanya ku ku zama sojan tsakatsaki Abu Abdullahi Al-Qurtubi Imam Al-Qurtubi Allah masa rahama yayi bayani mai kyau a cikin littafin tafsirin sa a ƙarƙashin wannan aya وكذلك جعلناكم أمة وسطا يتي وكما أن الكعبة وسط الأرض كذلك جعلناكم أمة وسطا kamar yadda muka sanya Ka'aba Allah ya ce kamar yadda wato Imam Qutb yadda Ka'aba a tsakiya take a duniya idan kan Ka'aba ta tsakiya duniya inda za ka dauka mita kaza ne a nan dama kaza a Allah ya ce wa ku gida na tsakiya duniya

idan an ce alwasatu a lura ta larabci ana nufin al'adalu kaga akan cewa adalci ko me adalci ka ajiye abu a inda ya kamata ka ajiye shi adalci a lura shi ne wannan hannayen nawa sun tsaye da su haka daidai wa daidai idan na yi haka a lugar larabci na yi alhaifu aljawu zalunci a ruwa saboda ban daidaita ba sai an ce al'adulu daidaita abu al'umma ce ta daidai yan tsakiya ina fata ana fahimta kuma suna cewa Ahmadu ne a wutar kawsatuha abinda Allah ya kusa abin yabo ne abin da ke tsakanin haka ya faɗa cikin jami'ul bayani jami'ul bayani an ta'awili a ayatul imam al-bukhari Allah ya yi masa rahama babban malami na hadisi ya rubuto hadisi riwayar abi sa'id al-khudri yace annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa cewa za a zo da annabi nuhu ranar tashi al-kiyama annabi nuhu shine farkon manzo da cikin manzanni za a ce shi kai ka isar da sakon da Allah ya dora maka zai ce ina eh, isar yawa sai a tambayi al'ummar annabi nuhu a ce na da kun shi ya isa muku da sabon Allah ka yi ka tsaya ba annabin da kansa za a tambaya a kan ka isar da sakon da aka ce ka isa zai ce ba wai dan Allah ya kare ta shi ba dan ranar tashi kiyawa rana ce ta alƙariya ranar kwamfasa ce a gabansa sai a tambayi al'ummar ta ce kai nuhu ya zo mugu ya yi kwamfasa malam mutanen nan wani sai ce ma ja ana min da ke shi wallahi ba wanda ba wani mai gargadin da ya zo mana ko ba mu ga cewa sakamakon da za su yi wa ne zuwa kenan ba wani mai gargadin da ya zo mana annabi nuhu ya ce ya ubangiji na isar sai a ce to zuwa ya shaidinka sai ce muhammadu wa ummatu shaiduna su Muhammadu da al'umma. Wanda Allah yake cewa sai ya ce ko yuja'u bikum fa tashhadun za a zo da ku ku al'umma ta. Sahabbai ya a lokaci fa yuja'u bikum za a zo da ku ku ne za ku yi wa annabi ruhu shaida. Yanzu dan Allah waɗannan bayan Allah da annabi girma wajen da za su yi wa annabin Allah shaida. sai wani a karkarar ku a garin ke zai na cikin samu ana shi ba zai ba shi a yahudanci ne ba babu illa wa al'ummar musulmi aƙidar da suke muguwar barna da illa wa musulunci wa lafiyar da ake da shi Sun wata aƙida da ta sani sauƙi a kan shi a cikin Allah saboda wasu ni gurguje a biyu ne gaba ɗaya annabi ya ji haka za a kawo yana gaya musu wannan sai karanta wannan ayat da karanta wa kadalika da annakum ummatan wa salatihi ala ali takunu shuhada'a ala nas wa yakunu rasulu alaykum shahida alaykum wannan aya tana nuna mana cewa kamar yadda Allah ya sanya Ka'aba da zama alƙillar annabi kuma alƙillar alƙillar manzo Allah ya ce kai kibar mafiya alkhairi ta alƙillar sai ya sanya ta tsakatai sai ya sanya aljanna ta zama tafiya duk inda musulmin duniya ke wannan ka'aba zai fuskanta ba wahala kawai ko na gabar ne kalli can ko na yamma ne kalli can ko na kudu ne kalli can haka Allah ta baraka ta ala ya sani shi za su ya zama al'umma ta tsakiya babu wuce gona da iri a cikin addinin annabi duk abin da ta gama mutum tsanani da wuce gona da iri to ba annabi ne koyi ba sannan babu kuma mugun sakaci a cikin addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ta baraka wa ta'ala sai ya ga manzon Allah ba kuce wani da gini ba kamar yadda nasara suka yi dan kirista su sai suka ce Isa Allah ne annabinsu ne Allah ya turo musu da ke suna wuce gona da gidi sai suka ce ai Allah ne musulmi ba su yi wannan ba sai suka ce a'a annabin su annabin Allah ne babu wani musulmi da zai ce annabin Muhammad Allah ne kaga wannan an tsaye da shi inda Allah ya yi har yanzu karin bayani ne akan wa kazalika ja'alnakum ummatan wasafa tsakanin yahudu su kuma sai suka yi takaita sai suka ainihin wato shi mutuncin annabin isa din suka ce dan zina ne da suna so su lura da mafiya ku duba alayar da haɗa kai da ake tsakanin kirista da juna inda za a yi adalci kirista ya kamata su karkata su fi kauna da tsawon su yi gaba da yahudawa saboda mu annabin su annabi isa annabin su a aƙidar mu ta musulunci duk musulmin da ya zagi annabi isa kafin ya rinda amma sai ga yahudawa suka ce annabi isa dan zinari, ne haka yake a cikin littafin kai wasu ma cewa suka yi ƙarya ne su ba su yadda da wani mutum mai shi annabi isa ba ba su yadda da annabta ba a haka ba ake tafiya amma yau yahudawa sun haɗa kai a duniya da kirista kirista sun haɗa kai a duniya da yahudu don su yaƙi musulunci kai ka ce ko su ne wani ɗaya amma mai ilimi ya san ba a tare suke ba a rarraba suke wallahi shi ne Allah baraka wa ta'ala ya ni'imta wannan al'umma ya zo kuma da tsayawa a kakaki sai su ce a annabi isa ba Allah bane ba dan Allah bane sannan kuma ba ɗan shiga bane annabi ne daga cikin annabawan Allah kuma yana da matsayi kamar yadda Allah ya ba wa sauran annabawa da manzanni sai wanda Allah ya bayani cewa ya fi fita ko a shi. Da wannan ne kuma musulmi za su tashi ranar tashi a kiyama za su shaida a gaban Allah ta baraka wa ta'ala. Suke nan anan yana yana nuna mana sakon manzan Allah da kuma al'umma ne su mun ahamu sun yi ahad. Bi rasulillah su suka cancantar manzan Allah sallallahu alaihi wa sama da kowa saboda Allah ya ba su falala sihofi guda biyu al'adala wa shahada ummatan wasata adala wa shahada kuma suna da shaida ranar tashi a jama a lafa'il kuma da yawan kiyama waɗannan falala guda biyu al'adala wa shahada da shi ne sabon da suka fi kowa a duniya suka fi sabon dukkan annabawa masu ƙarfi sannan kuma sun ɗauki amanar da annabi alaihi salatu Salam ya ba su na manzanci da ya tafi ya bar musu ita da ke ba su yi aiki ba su tauye ba yanzu idan ka lura da yake kirista bible din su akwai wani old testament da new testament sun cancan da bible din sun lalata shi a taurar babu original dinta sun lalata sun cikin da sun ra'ayi amma sabon annabi da suka tsaya suka isar da hadisan manzon Allah kamar yadda ya koya musu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aya ta bi Allah shi kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah Allah shi kuntum khayra umma shi ne ma'anar shari'a ku ne farki a hira suwaye al'umma da annabi ya kokar wannan aya ya muku bayani to Allah shi ku ne mafi a hira ya sifanta ku da ya'muruna bil ma'ruf وينهون عن المنكر سنة أمرني بكتاوى سنة حي أسمون منكر سنكم الله يكي وتؤمنون بالله كل إيماني جعلنا قلنا كرياتي الله لكن في كل إيماني wani bai da dalilin da zai zai baki ke ce sun rinja sai ka gama wannan bayani sai ce ai sun rinja ai Allah ya yi da na sani akan ma da yadda abu ta abubuwan da kuma ba su kamar su abokan da suka shi sa a da shi a suna da wata aƙida kai cewa Allah yana yi da ana sani Allah ya yi da ana sani da ya da Aisha ta zama ta Allah ya yi da ana sani da ya bari hafta ta zama matar annabi da ana sani ake cewa Allah ya yi wannan kaɗai ya isa ka zima shi a fannaka kafin shi? Dan da na sani kaskanci kenan a wannan aya Allah ya ce wa sahabbai sayar umma kuma wasafahum bi annahum ya'muruna bil ma'ruf wa wasafahum bi annahum yanhauna 'anil munkar wa wasafahum bi annahum yu'minuna billah wa hadhihi sifat kafiya li fadail as-sahaba radiyallahu ta'ala Imam Safarini ke cewa kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas yace ittafaqa al-mufassiruna ala anna dhalika bis-sahaba gaba ɗaya malaman tafsirin duniya wajen fassara kuntum kaira umma sun yi ittifaqi gaba ɗaya safan annabi ko da ma haka ne ka ɗauko wani tafsiri ka ce a ai kaira umma din nan ba su bane imam safari ne yake cewa malaman tafsiri duka sun yi ittifaqi cewa safaya ke sai dai tafsirin ishiya aya ta uku wa sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضي عنه وعجل في جنات تجري على أنهار الخالدين فيها أبدا ذلك الكون العظيم آية سورة التوبة آية ثلاثة وتعالى والتسكيل ورد آية ثلاثة أجد كل آية باب الثلاثة تكاليك ومسي ألا يوالي في أحسن خلال السرعة ولن نذكر قام قواشي قام قلت شما المهاجرون والأنصار لأن الكبير في الكوثة كاوا Allah ya yarda da su sun yarda da shi radiyallahu anhum wa radu an Allah ya yarda da su kuma sun yarda da shi sai ma aka fara bayanin cewa Allah ya yarda da su sannan kuma sai aka ce sun yarda da Allah shi Allah shi ya ba da labarin ya yarda da shi shi Allah ko shi ya ba da labarin da sun yarda da shi ibnu taymiya ya Allah masa rama yake cewa duk wanda Allah ya yi da shi zai taɓa mai azaba ai Allah kima sa da darajar sa ta wuce yace ya yarda da kai kuma ma azaba ya za a yi ya yarda da kai ma azaba zai yi ba to wannan kaɗai ya isa a rika zuwa a kan baralar abu na biyu wa ajalam jannatin tafi ta talanta Allah ya kare da mutum da kai aljanna ke rawa da korakai da gudana a تدريب تحت هذا جو ايون القران تدريب من تحت هذا من تحت عمرو عن الابتداع لا او الصبر ولا لا تفصاحه القران وما عشان صحابي ومن تكلمت في وزن ايه فنسيتي اشكال الجنه ذكر ما قد يصيح جوازات الدنيا خالدين فيها ابدا كل ما تذكر ابدا وما حرم الله يكف ذلك الفوز من جوازات الدنيا dan ana kuɗi akwai abin da ke da bukata na sharhi da bayani a kan falalar zafin da wannan ayatun gawa bayan da hagu, kamtun mutira shafewar bakira halaka da shafewa masifar duniya da wuri da rutun wannan hayaniya sai da gina Allah ya wannan aya din tana ɗauke da mafi girman yabo daga Allah rabbul alamina ya yabo ga fita halitta bayan annabawan Allah su ne zaɓen wajen Allah sallallahu alaihi wasallam su ne asabiqi su ne al'awwali su ne al-fatihi wa al da wanda suka bi su kyautatawa Allah ya ce ya yi bin su ya dauki Allah ya yi girma ya ce mai yarda da girma aya ta hudu Allah ya ce laqad taba Allahu 'ala an-nabiyyi wal na wannan ansari الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنهم بهم رؤوف رحيم. إذا كما نعرف أن يجدكم الشعب في أسفل الجواب. إذا كما الله يجي بيان سوى الله فيا يأتي وحده. لقد تاب الله وحده. الذنب الله يجي وشيك لبا والمهاجرين والأنصار. الله يأتي والمهاجرون والأنصار سنة أبيت. wanda suka fi manzana a lokacin kunci wahala ana cikin wahala saura irin zukatan su karkata saboda malaki ta ce ya manzan Allah ba za ka ruka mana Allah ta da mu da Allah da muke ciki Allah ya yabe sun mata ba alaiki ka duba ba bayan ya ce a farkon ayar da ta taban lahu ala nabi wal muhajirin a ƙarshen ayar kuma ya sake cewa sun mataba a laifin innahu ya yafe musu lallai shi Allah bihin gare su wa uku bai kasawa da rahimu bai ji kai biyan nan da labiri yana koma kasuwa ya ce ya yafe musu sai kuma ta ce a'a kafare ya ce ya aljanna ne kai kuma ta ce ya mutu ne wai mutum ɗan wannan zamanin wai zai zaki abubuwa ya zaki umar ya zaki usman ya zaki abubuwa ya zaki waye shi ya gama zaki da za su yi a hannunsa to shi kuma me matsayinsa idan har abubakar ya zama mutum wasa to waye bai zama na kirki haba mutane malakun kai ba za ku mu afala ta aqilu afala ta basaru a hankalce ma yaya mutum zai zo rubuce maka da tambaya na cikin hadisi maka Qur'ani suka ruwaito maka Qur'ani abokan annabi surkan manzon Allah shi ya zage maka sai da asiri to sai zo ya zuwa kuma wai su ne shi a kasuwa ya zuwa ya shi kenan kawai sakamakon da Allah ta baraka da Allah zai wa asiri ya zama masa mutanen banza kawai mutum ya kira abokan annabi ya ce kuka furai sai yanzu ya yi daidai a kira da abokanan ya su ko a cikin mutanen bangare mutumin da baban ka mutumin kirki ne amma in mutanen mutanen bangare ba da kirki Abdullahi ibn Abbas ke cewa man taba Allahu alaihi lam yu'adhibu abadan a gargashin tafsirin wannan aya ba ce da ta taba Allahu alaihi lam yu'adhibu abadan a kan kace ba ce sun ba taba alaihi ba yau ba to sai Abdullahi ibn Abbas ta kama da tafsiri sahabi ce duk wanda Allah ya ci wanda ya yarda duk wanda zai ta ba to kai kuma ka zo kan shi da suke maka yarda kuna ganin yadda ake cin kan da sanin Qur'ani da ayoyin sa Abubakar Ahmad ibn Ali al-Sattar yana magana da hadisi tafsir wannan ayati wannan aya fi ibadu ya sabi da sallallahu alaihi wasallam الذين بذلوا معهم وقيدوا وفاقتهم وحسيات جارين من المهاجرين والأنصار فليتي وإخبار بصحة بواطن ظواهره وقرارته ألا يأي بياني أكي إن جنسي zuciyar da الشجن ya tsarkake cikin cikin da hankali ba Allah ya tsarkake ba ba يجي لأن الله لا يخبر بأنه كتاب عليه إلا وقد رضي عنه ورضي أفعاله الله bai taɓa cewa ya yafe musu ba sai sai ya yarda da su ya yi da isa wannan yace hada nasu fi rabbi qawli sahibina alayhi wan nasibina lahum ila ghairi ma tasabahu Allah ilayhi min wannan ne ga waɗanda suke tsufan waɗannan sahabbai da suke danganta musu abubuwan da ba Allah ya danganta su da ba Allah ya danganta su da tsarki Allah ya sifanta su cewa zukatan suna da kyau sannan kuma salamu sara'i cewa sirrin su mai kyau ne sai kuma shi wani ya zo yana fatan. Lallai wannan aya tana rage ne a akan aya ta biyar wa da lamun ladina amanu minkum wa amilu salihati la yastakhlifannahum fil ardi da istakhlafa alladina من قبلهم ولا يبدلن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا Allah ce a da la yushriku da shay'a a cikin wannan aya ta biyar Allah cewa ya yi alƙawari ga waɗanda suka yi imani a cikin yi da aiki da kyau zai kafa su a bayan ƙasa kamar yadda ya kafa waɗanda suka gabace shi sannan zai ba su tabakkuli da tafuwa da samun ƙarfi a bayan ƙasa zai kafa musu addininsu zai canja musu yanayin da suke ciki daga ainihin tsoro ya mai da su cikin ainihin wato rashin tsoro yace suna bauta ku fasa sa kirka da kaga anan Allah tabaraka wa ta'ala ya ce Allah allazi da Amadu, suwa ya waɗanda suka fara yin imani ga Allah duk Allah allazi da Amadu qur'ani wanda za su fara shiga inuwar farko a cikin ta suwa yi dan sun ga mu imani duk muke yin da kan yin cikin za a kaza ko ba ka bane ba dukkan shekara dubu ka za ka rasuwa ina ba da ana fahimta to Allah ya ce ya yaɗe kuma ya musu alƙawari zai shigar da su gidan aljanna sannan kuma Allah ta baraka wa ta'ala ya ce suna masa bauta ba sa shirka wannan yabo ne daga ubangiji ta baraka wa ta'ala ibn kathir Allah ya masa rama a ƙarƙashin wannan aya ya yi bayani ya ce wa hada wa'adu min Allah ta'ala ya rasulihi salawatullahi وسلامه عليه بانه سيدعى امته خلفاء الارض ومع قوله ان لا يلوى عن مزال التي وزدتني عن مصر سميه الامه ان تقول كل سابقا وسلام كان وائمه الناس والولاة عليه الضمير تصدر البلاد يجد الأمة أن تتوقع الناس في الدنيا يتيك يا الله تبكي وعلي وتخضع لهم العباد فإذا كنت أنت في سيما سناء فلا أنا يتحنجى مصر الله ainihin tsoron daga mutane ya ba su hukunci na jin daɗi da kwanciyar hankali idan su ji tsoron kowa haka yanzu su zai yi aya ta shida والحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى آية سورة النمل آية 53 shere da su godiya tabbata da Allah aminci ya tabbata ga bayansa da ya zaba to bari mu tsuwa ai bayan da ya zaba ibnu jarir tabari a cikin tafsirin da yake alladhi tafamu waɗanda Allah ya zaɓe su shine allazi ladhi tabahu lil nabi su ne mutanen da ya zaɓe su ga Muhammadu sa annabin sa Muhammadu sallallahu alaihi wasallam fa ja'alahum ashabahu wa zara'ahu ala ad-din ya sanya su zaman su sahabban su kuma wakilan sa akan addini الذي بعثه الله بالدعاء اليه دون المشركون به الجاهلين نبوة نبيه ولن الله يزعجه يهدى كل النبي صلى الله عليه واله وسلم suka zama su waziransa bayan bayan sallallahu alaihi wasallam suna kira a kan addinin da annabi yake kira a kai ba wanda suke yin shirka da shi da Allah ba ta baraka ta'ala ba kuma ba su rusa da Allah cikin annabi ba kan masu sallallahu alaihi wasallam Imam Ibn Kathir ya sake bayani a ƙarƙashin wannan aya wa salamun ala ibadi alladhina safa yace akwai maganganun malamai kamar haka wasu malamai suka ce alladhina safa ana nufin annabawan Allah akwai ra'ayi cikin ra'ayukan malaman tafsir ta ce wasalamu ala ibadin ladina safa ala cikin annabawa su ne wanda Allah ya zaba kalmar istafa za a ce ta mustafa ana nufin zababbe shi ne mustafa ina ba da na fahimta yawa ko kuma sai suke cewa mustafa ko gaba da su mustafa ne shi ne ne ra'ayi na biyu ibn kasir yake cewa الذين اصطفاهم وان الله يذا اسمه سنة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وارضاه سنة صلى الله عليه وسلم kaga ina so ka kai sura wa a kira ta ahlus sunna abinda ake so shine ka kawo mutane aya ka ba su hadisi ka wa mutane malamai magabata yaya suka fassara ayoyi kaga a cikin bayanan da muke nuna kawo ra'ayin ba kawai muna gaya muku ne ga abin da malamai suka faɗa a kan wannan abin ku yi imani da shi kamar yadda su ma gabatar su yi imani shi ne ibn kasir ya ce babu ma cin karo tsakanin ayyukan nan guda biyu su ma annabawan Allah ya zaɓe su ma sabon annabawan Allah ya zaɓe ba shi ke nan ba ai ba cewa kai kofar zafin an toshe ta ba aya ta bakwai wallazi ja'a bi sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun الله يقول لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في شيء من الآية وآية والذي جاء بالسلك وصدق به والذي يزور جسيا آية يجكتا النبي محمد صلى الله عليه وسلم يزور جسيا يجكتا malaman tafsiri ta ce manzo Allah ya zo da safai gaskiya sun sai Allah ce ka humul muttaqun wanda suka gaskata gaskiyar nan da aka samu su ne masu takawa kaga Allah ya kamanta suna da ne takawa kai kuma ka ce su ina su Allah ya dade cewa lahum ma yasha'una inda rabbihim suna fada abin da suka ga dama suke so a wajen ubangijin su ذلك جزاء المحسنين والنشيد الساكينا ما تشوف سوا وكذلك نجد المحسنين النبي الله نبي إبراهيم عقل سنة كثير المسلمين وفديناه بذكر عظيم muka ba shi muka ba shi fansan nan da zai yanka da abin yanka mai girma da gidan aljanna annabi فلما أقرب وسلم للجبين ونادي له أن يا إبراهيم قد تكرمت الرؤيا ya kwantar da shi zai yanka shi ce ya bunayya inni ara fil manami anni azbahu ka fanzur ma da tara ka nuna mun ya ya ya dana na yi gani a mafarki ina yanka ka ce baba قال يا أبت اسأل ما تؤمر shi ta kuma ya ce duk wani ya kamata a yi sai ya ce kai kuma ka aikata abin da suka yawa abin da aka umarce ka da ƙarshe Allah ya ce hakika ka gaskatar mafarkin da kai صدقت الرؤيا إنا نراك من المسلمين هنا قال كان الجمعة صوتكاوى وأن أنا أقول تبارك وتعالى سيدي ذلك جزاء المؤمنين أبروكو ليكسر الله عنهم أسوأ الذي أمر Allah zai kankare musu abin da suka aikata mummuna in ma sahabbai sun aikata laifuka to Allah ya yabe musu wa yake yawan ajran bi asalin da samu ya amadu kuma zai musakayya ya ba su lada sama da aikin sunan juna na ke ya ce yaya mutum wai dai shi ne mai yin azaba shi ne mai wutar shi ne mai gidan aljanna to sahabbai su ne al'ayin masu tsari ko da shi a tsamani a musamman da mai haske masu gaskiya a cikin maganganun masu gaskiya da gaskiya ya gaskiya duk wanda ya zo mai gaskiya a bayan su wallahi ne zai yi bayan su shekul islam ibn taymiya ya yi bayani a karkashin tafsirin wannan aya yace wallazi ja'a bil kirki wa tadabbiru la yakunu tadun yace fi har salamu ala sahaba da radiyallahu anhu ai wannan yabo ne akan sahabbai ayar tana magana ne akan sahabbai su ne suke faɗan gaskiya ya ce ɓangaren sahabbai da suke faɗan gaskiya suke kaskana gaskiya to wannan yabo ne gare su sun fi waɗanda suke yastarin kadiba masu yin ƙarya sahabbai duk wanda ya zo da gaskiya a duniya a cikin tafiya ba wanda ya fi ba a da lafiya ya ce kuma walaisa fi tsawarifi almuntasibatu ila alqiblati babu wata ƙungiya a cikin ƙungiyoyin da suke danganta su zuwa ga alƙibla a'zamu shira'an yadkadibi ala Allah wacce ta fi kowace ƙungiya girmama wato tsabar wato babban ƙarya wa Allah da baraka wa ta'ala wa takdiban bil haqqi da ƙaryata gaskiya min al mutazibina ila al tashayyu irin wanda ke da kake son su zuwa cikin haka ya faɗa a cikin hadisi sunna mujallali na ɗaya shafi na ɗari da hamsin da shida sakamakon banki ne su waɗannan ƙarya ibn jami'a ce a cikin duniya babu jahilan yan kungiya a cikin kungiyoyin addini babu jahilan yan kungiya sannan kuma babu maƙaryata irin sai shi a yanzu yanzu ne zai zaura ya dawo maka magana ta wuce masa yaki shi bai ya halin آية كبر محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا فيما هم في وجودهم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شفاعه فآزره فاستبلد فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيب بهم الكفار وأجر الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما وأن الآية في وفاء تجد تقول في آية تعالى من تكرار لكن ما كان من ذكر صلى الله عليه وآله وسلم تشيد أبو كنس بن تضمنت هذه الآية بياني أكم بطعين أكم صلى الله عليه وسلم بالثناء عليه جنة محمد رسول الله sannan kuma sai ya bi ainihin wato sauran sahabban da Allah ke yarda da su ajma'in aka faɗi sifofin su suna da ashidda wal jibda ala ahli kufri ma'ana suna da tsanani wa kafirai ba sa mai da kafa wa kafiri sannan kuma Allah ya sifanta su bi tarahu wa ta'afufi fi ma bainahum suna da jin kai suna da tausayi a cikin abin da ke tsakanin su Allah ya sifanta su suna yawaita aikata aiki na kwarai aikin da yake tattare da ikhlasi da bi'atul rajai tsananin yalwar tsammanin rahamar ubangiji daga cikin manya-manyan ayyukan suna yawaita yin sallah don neman yardar ubangiji shi za ake cewa simahum fi wujuhihim min asari sujud za ka ga alama gulbin sujjada a fuskokinsu yanzu wannan dan Allah ba yabo bane Allah ya yace za ka ga suna da alamar hasken goshi da yawaita sujjada a goshinsu saboda suna yawan sallah asaru zalika yasharu ala wujuhihim asima a larabci al'alama ne wasu malamai suka ce fari ne zai kasance a fuskar su ranar tashin kiyama shine sima a fi wujuhi mai asali kudu a ranar tashin kiyama ga ga ce a su su fuskar kan kamar imam yadda imam asali wasu ya fada da sa'id bin jubair kuma riwaya ce da daga abdullahi da abbas wannan yabo ne a gare su waɗannan sahabbai Allah tabaraka wa ta'ala ya kara musu daraja imam mujahid yake alama ce ta kushuri a tattare da suwar tawafu haka yazo a cikin jami'in bayan da tafiyar ibn kashir shi jami'in ya kara al-qur'an al-jami'in ya kara al-qur'an imam malik yake Allah ya fara labari ya zo mun cewa nasara in kirista idan suka ga sabon annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka bude sham sahabban da suka yake suka bude sham الجزاء والله لهؤلاء خير من الحواريين في ضلالة وأن تعبق عقلي وأن الكي يقول شافنا cikin labarin da ya zo mana gaskiya sun ta sabon a da isa sun hawa ne ka duba dan kirista ya yadda sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam yana da daraja yana da matsayi amma dan shi a bai tsara kaga idan ana bayani akan matsayin zuwa kan darajar safi safai to kirista ya fi shi a kan darajar safi je ma wani yake wasa da hukun jalika fa inna hadhihi al-umma مؤظمة في الكتب المتقدمة وأعظمها وأفضلها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجي وتنوع الله تبارك وتعالى بذكره في كل المنزلة والأخبار المتداولة يجي ولهذا قال سبحانه وتعالى ذلك مثل التوراة حتى الدار التعظيم يتحقق في التوراة فأقوم الرسول صلى الله عليه وسلم يجي عاتروه وعينوه ونصروه سن أفباشي سن في مكيشي في هذا لا يجي إمام مالك الله يا رسول الله لو أن الآية من مالك يقول ده كل شيء شيء واحد duk shi'a mai zagin sahabi kafiri yukaffiru rawafin ba mu muka kafirta su ba su suka kafirta sahabban imamu malik yake karkashin wannan aya duk wanda ya tsire wa sahabi ya kafirta masa shi ma ya zama kafiri لأنهم يبغضون الصحابة رضي الله عنهم suna kyamarsa a kai Allah ya da Allah ce liyazi da bihin kufar a cikin ayat imam malik yace da annam yuzinunahum suna jin bakin ciki akan sahabbai ba sa son sahabbai wanda yake ya sasibu bi hadhihi sifa fa huwa kafir bi hadhihi al-aya kuma da yawa cikin malamai sun ce wa da imam malik akan wannan ra'ayi cewa masu zagin sahabbai kafirai kenan ko da wani zai tambaye ka me za shi أجيب علوم وتكشف كثير الآية المعقولة رسول الله فلما يعني بياني haka Allah ya fara nan ka ga duk wanda yake bakin cikin zabi ne shi ne wani zai tambaye su wai mai hukunta a bakin cikin sallah to ga amsa inda yana zagin sabon annabi ya halatta ya kafin shi ya zagin kafin abu a fili yake karatu ne bakin laurin ba ta bai ba na shi bai ga waɗannan mutane ba kai ga ya buɗe baki ya zagi mafi fita shi ke kai har kana neman wata fitawa mai kyau shi da za ka yi mai haka ibn ya yake Allah ya fara maki lalle wannan aya ta yi yabo ga sahabban Annabi sallallahu alaihi wa sallam da sifar da shi da al-bukhari wa qasdu bainahum wa rusul wa sujud wa qasdu min Allah wa ridwan yace wa tibau fi wujuhi min athar sujud wa annahu يبتدئون من ضعف إلى كمال القوة والاحتجاج كالزرع والوعد لهم بالمغفرة والأجر العظيم أتشمع أن لا يفتح قولي يا ياتي وسوء وما ذي ما ليس على مجرد هذه الصفات بل على الايمان والعمل بذلك فوين كوي احوال المسلمين كذا فاعرف كوي الايمان بالايدي يجب ان تستهدف وانا يقول الله تبارك وتعالى يبدا اساس ان يكره مع ان يكره مسلم يتعاقب الاخر من اهل السنه مجلد نبي شاكنا سبيل عن سنه آية ترى واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في شديد من الأمر لعنيتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون ita wannan aya a dubbule ita ma malamai suna cewa aya ce da suke magana a kan kwallon waɗannan bayan Allah don cewa ya wa'ala ku Allah iko rasulullah ku sani a cikin ku akwai annabi cikin kusuwa ni da ya ji ni yanzu da ni da ke a nan waya su ko ba zama ne ba to kaga mu bakiyar kan ubangiji da bayan ko ta'ala su yake yake habbaba ilaikum al-iman law yuti'ukum fi kathirin من الأمر لعليكم ولكن الله حبب وأنا شاهد ألا يتنعمكم صيد إيماني kuna son imani wa ya faɗi wannan to mutumin da Allah ya ce yana son imani kai kana da bakin da zaka rubuta a cikin ba ka da wannan kade ba ko zayyana hu fi qulubiku ya muku kwalliya da imani a cikin zukatan ku ba wannan kade ba wa karra ilaykum al-kufra wal fusuq wal isyan wal isyan ya sanya muku kyamar kafirci da da sabon Allah ba kwa da ƙarshe Allah ya shi ne me muke nema aka daga sun furu da aya ta goma Allah ke yau mala'iku lillahi nabiyya wal ladina amanu ba yau mala'iku lillahi nabiyya wal ladina amanu ma'akum نورهم يسعى بين أيديهم ايمانهم يقولون ربنا أكرم لنا نورنا واكرم إنك على كل شيء قدير في سورة الكريم آية رانك يا مريسي رانك الله بلسي يتكلم الله با يشيد ونسي إيماني تارلش دم الله سوى استفاري إيماني أرد وأنا أتي يا يا أبوان بلا فجة تاكوا kai malam wallahi malam duk wanda ya zama ahlus sunna ya gode wa Allah wallahi ka ce alhamdulillah malam ka wayi gari a ce kana cin karo da waɗannan ayoyi ka ce la ilaha illallah ka ji yadda abin qur'ani yake bayani dan adalla ko sai aya fa da banke ba kuma wannan kaɗan ne fa da cikin ya azul ayat يوم لا يقدم له النبي والذين آمنوا معه يا ما رانا كده الله بدي صوت كده وانا الله با هو ده تفسير بما دي اتعرض الله يتم التفسير حقك دورهم يقع بين أيديهم والأيمان القيامة سنة ده حقك كما ده بايا سنة يا ربنا أكلم لنا نورنا واغفر لنا يا الله تحكم هو حكم وكياتي إنك على كل شيء قدير بل لكي يكون على قال وانا نوى كإيماني بعمل سورة أخوان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولن أحكي الجنة وانا كل آمين مرحومة في مكان أكثر فلا يتعبر عليه صلى الله عليه وسلم أنا أخوة كذلك da ke goyon bayan waɗannan ayoyi a kan waɗannan bayan Allah. imamu mutum ya zuwa yake a kan kayyarsa ya abi daga shi ya ce wata tare da muka ce yawa da zauna mun jira har zuwa kamar yadda ya ce ya ce muka zauna muke jira kuka jira ke can lokaci ke an yi

sai muka ce bari mu zauna mu jira sallar ishaki da kai suna kwaɗayin su sallar da ba sa son jami'in ya wuce su da rai malam mana ya za ka kamanta yau a cikin kai sallar baya ko a mafarki ne Me sallar wanda ita sallar ya wuce ta biyu da rai yanzu ko don wannan falala da Allah ya ba sun yi shekaru suna sallah a bayan garin nan a garin nan a titunan garin nan a waɗannan titunan garin nan ake saboda munafurci din na kano a yi munafurci ana ganin ƙarya a taimaki ƙarya jama'an tsaro da hukumomi suna kallo da munafurci a yi a zagaye a cikin garin nan ana a tsoron abubakar a kan titunan nan ana sa bakin kaya ana zagaye inda wani abu na siyasa ka taba yanzu yanzu ka ga an turo mutum da suna neman su zaki a titin Kano a kudu a zage abu a masallacin sarki a fadar Kano a tsakiyar gari a fadar Kano a masallaci babban masallaci namun na nan na musulmi a Kano a nan ake zuwa ake taro ba a fara ana zaki kawo abu kafa tantuna da fararen kujeru da wutace da kyalkyali yanzu inda ahlus suna za su yi zan zo su taron wa'adin gaggari zo su yi abu da suka ce a'a ba ma san mu amma mutanen nan fada suke zuwa mafi rinjayen wallahi da layi da sa'in da ta tafa da ɗari dukan sa baki ne ba ko ya shigo ya samu arkin a baki wannan filin mai tsada mai daraja dukiyar gari su tattauce wa mutane hanyoyi yi abin da za su yi zagi ta ba nan duk ba sarakin da ya kuskure ya bar musu ya ba su dama aka zo aka zagi abubakar a fadarka aka zagi umar a fadarka aka zagi usman a fadarka wallahi sai Allah sai ya kai ya tambaye wallahi tallahi wannan ko shakka ba ma ji akan wannan kuma kowa ya sani zagin zafai muna cike da baƙin ciki da damar da ake ba su su zo suna zagin abokanan annabi a masarauta ta musulunci a masallaci na zuciyar da masallacin da ba su suka gina shi ba ga masallacin fagen nan masallacin musulmi da amma a nan yan shiya suke gardiyar su abin da suke dama ba mai wa'azi a wurin sai su babban masallaci yana cikin masallacin da kowane masallaci ke ma amma an ba su dama da an dakatar da su sun sake dawowa ga uban da zai hana an yi magana malamai sun yi magana wani tsinanne Tsinan ne mara albarka shi kuma fito yana ta ai suna suna da qur'a shi kuma da yake masu qur'a yake ne ma shi kenan a zaki ashabu annabi sun za a ba su qur'a wannan masu irin masifa ce wannan wani irin bala'i ne wannan yau da ana suna za su ce bari su zo masallacin za su zo su yi wa'azi za a ba su sai a ce ba masallacin to masallacin ne shi'a ne su ɗan shi'a da ake ba su nasu ne to wannan shi ne munafurci da muke jira nuna bambanci kai da kake da tushe kake da asali garin ku ne a hana amma ba ki wallahi muna ganin suna yawa ne mafi rinjar su ba shi ne ake zuwa su zo garinmu su zazzagi sabon manzan Allah a titunan garinmu su hana kowa wucewa a garin nan fa jaki ba da ɗauka jaki aka ɗauki kamar irin bankin nan mai feshi aka rubuta abubakar a cikinsa wani ya hau kansa ana dukan jakin wai ya hau kan abubakar akwai inda aka samu karya aka mata sanki aka fesa mata tanki aka rubuta aisha aka daure wuyarta a garin nan a titin zanga-zangar da ake da ranar ashura nan da wajen Allah ya zama hukunta mu ina suke mutane su tsoron Allah mulkin nan da suke da shi wallahi mai karewa za ka zo ku gama yan shekarun da za ka yi shi tsaya da shi mutum ya zo ya sauka ya bar bakin cikin da ba zai iya gyara shi ba me amfanin mutum ya yi mulki da ya taimakon addinin sa ba ya sa muna addu'a Allah ya Allah ya san general Buhari Allah ya kike shi a tarihin Najeriya babu shugaban kasar da ya rubuta shi a irin ina wanda Allah ya musu rahama Allah ya taka masa alheri ku duba saboda abubuwan nan da aka yi mutanen nan suka fito suke ta masa albarka suke ta aji suke ta yanke yanke suke ta bunne bunne suna la'antarsa saboda wannan abin da saboda an yi masa bayanin illar su da hakarin shi kuma ita bai kamata abokin su ya basu ba amma ni da kai wani gudunmuwa muka ba na ba shi kariya ne mai addu'a ba ana mai tsafi ana binne nama danye ana sa masa wuta wai a halakar da shi Allah ya kulla hujja amma me za mu ce shi ya yi sa? to kai mai kai a nan kai a garin ku me kai ta abu nan wasa ne sahabin manzon Allah wasa ne matan annabi wasa ne ko a ina ma za a yi amma wallahi bai kamata a ce a yi kasa ina samari matasa ba kwa ta hanyar a ce ba wuce ba wani ya ce zo ce amma muna kallo muna ne sai an gama zage-zagen sai a zama falaka a kan falaka ba ɗaya hukunci wanda ya ce zagen sa aji a kan titi saboda suna da malamai masu ba su fatawa me kai da ka jana zagen sa ne? ya sa matasan da na kofar hajjiyar na yi musu addu'a har a cikin gida Allah ya ke mutum sun yi jihadi sun yi aiki an kyautara da yan fage azai da kuma ba Allah ya musu albarka yara ne matasa ba karatu ne su amma sun fahimci illar kwamurobi Dan bala'i ne zai sauka a garin da yake ana zagi wani babayin Allah wallahi tallahi masifa ne da tashin hankali zai same mu wallahi واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وإذا كذا منا كفر بايكي muna jin zafin abin da Allah ya faɗa cikin Alƙur'ani kan waɗannan bayan Allah da abin da manzon Allah sallallahu alaihi ya faɗa kan waɗannan bayan Allah wani kuma daga baya kawai yanzu yana cikin musu albarka muna jin muna cikin da Kuma mutane ba san yadda shi ya mutu ba za su gane yadda wallahi wallahi ku je ku karanta tarihin kasar Lebanon ku ji me ya Lebanon da suka yi ƙarfi sun gaba da gwamnatin su ba abin da aka yi ta a yi ba sojoji hezbollah su ne kawai yau ga shi sun zama karfa kafa su ne a duniya su kashe gwamnati su ne a kasa su rushe masallacin ta tutar yawo ne a iraki su ne gaba daya ƙasar iraki gaba daya shugabancin suna ta'addancin da su ke da inda suka samu yin nasara wallahi wallahi su yi rubu da mutane su da ko dai ka ji ka zagi sa zagi sa abana ko kuma ka shiga tashi hankali dole ka shiga tashi hankali tun da da maka ba kai duk abin da Allah ya faɗa kan mutum ba ka kare mutum ni da kai yau duk wanda aka zagi babansa gobe na koyi inda wani yau zai zo kafa dandali yana zagin mahaifinka yana zagin mahaifiyarsa zuwa da ake kai malam da dai mamaki ne yayin ka in zan ka bai kira ya ci mutuncin sa ko a rediyo wani ya kuskure kira sunan ka sai ka je zaka ka mataki sai ka ɗauki lauyoyi sai a tafi kotu amma ana zagin abubakar da umar a titunan garin nan waye ne kotu أين السنة؟ النبي عليه الصلاة muna son mu zauna a دولة إن tare da kai. isha'i sai annabi ce a sansu a wata ruwa ya ce a sansu kun kyauta kun dace nan da ke muku zaman lafiya annabi ya ce ne sun dace to daga baya kuma zai zo ce ba dace ba ne to sabon annabi sun dace can Qur'ani ya ce radiyallahu anhu wa radu anhu nan kuma annabi ya ce sun dace annabi ya daga kansa sama sau da yawa yakan san yakan san da kansa sama in zai yi addu'a ko zai wata magana ya ce taurari su ne halittar sama idan taurari suka wuce to sama da Allah ya mata alƙawari zai zo mata النجوم za a فإذا ذهبت النجوم أتى السماء masu توعد yace wa ana li ashabi fa idza zahabtu ana ata ashabi ma yuwaduna ni ma kuma sai in ji in aminci ne wa sahabbaina din ranar da na tafi na mutu to kuma duk abin da aka yi alkawari ne wa sahabban a sahabbaina zai same su yace to duk ko sahabbaina wa sahabi ko wa ashabi amanatu li ummati ni kuma amana ne aminci ne ga al'umma ta fa idan zahaba ashabi ata ummati ma yu'adun idan sahabbai na suka da dike kuma kuma an ta ko ne ne da Allah hadisi imam kenan annabi ya nuna mana sahabbai su ne gare kasancewa tare da mu ake za su nuna mana hanyar gaskiya na addini hadisi ina ba ta da za su nuna mana hanyar ƙarya na ada don ku kauce mana akwai maganganu da yawa da malaman hadisi ke a kan wannan akan wannan hadisin ma ba da kashi imam nawawi shi ma ya ba da yin gudunmuwarsa dangane da ma'anar wannan hadisi Allah ya maka rama Allah ya fi a ƙarshe ya kuma kwana musulmi babban makasudin wannan hadara shi ne fadakar da ni kaina da sauran al'ummar musulmi na watan kewaye da wata za su yi hadisa ta hanyar haddasa wanda ba ka gani akan wajibi ne musan darajar waɗannan kuma hanyar muna faɗa muna ne mai tawa ba mu da mafiya addinin mutane irin safa shi sa imam bukari ya rubuta da tambayar kan mutum ya faɗa ya ce an yi kamar ya ce an tambaya da kai na kai ayyun na kai wadanda mutane suka ba su ne wanda Allah ce wadanda suke rayuwa a zamanin yara ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم sai wanda suka biyo su sai wanda kuma suka biyo su hadisin da اتفق العلماء على ان خير القرون كتبه صلى الله عليه وسلم وجه الخير الخلق وفي قرنه شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم ana nufin kafar kenan wannan yana nufin cewa waɗannan bayan ana suka rayu manzon Allah sun sa wannan lokaci shekara ta yi shi ne kan ko shekara ɗari da ashirin kai yadda wasu malamai ke fara duk waɗannan da ne kan ko sai na hadisin a musulmani sosai dole ne an suna ya ga ransa ba yi da wata cikin ka yadda a ranka cewa Allah ya girmama su ya ta. ka yadda a ranka za ka kare darajar su da mutuncin su da dukiyarka da lafiyarka da hannunka da bakinka da ƙarfinka da duk abin da Allah ya ba kuma yayin da ake yanzu a garin nan cin mutuncin kafin annabi sallallahu alaihi wasallam daukar samari ana halakar da ana tsora musu a harkar suna da harkar bayan Allah sabai wajibi ne samari an suna shiga birni da kauye da lungu da sako ni ta bayani a kan falala wata suka yi lokacin da ya yaro matashi a garin da bai ce su wannan wa'adu ba an tura musu zagin aure shi bai koya maka zagin mu'awar bai koya maka qur'ani shi bai ke qur'ani da shi Qur'ani shi ba zai iya karanta ba da shi kuna ji ba Ko kai ya kai ce zo wa'azi ka kasa karanta kayan Al-Qur'ani, yana ke mera haka da larabci a cikin kayan ƙur'ani saboda wanda bai koya masa ƙur'ani ba shi da aka koya masa da waka to mutum da bai iya ƙur'ani shi ne zai iya ɗauko wata magana da zaka muka wanda ke kawo ƙur'ani sa da ana bi dunguna dunguna cikin gari ana san koyawa wa kafai shi an ci a yana koyawa mutanen gari zagin sahabbai kaga wannan ba daidai bane kar ku ɗauka aikin malamai ne ko su ce wa da masallaci waye zai ci a ajiya nan ni da kai mun nawa ne a nan amma na faɗa ne dan kai ma ka ɗauka a wannan a matsayin ka isar da ku koya wa matan ku da iyayen ku da yayan ku ku nisanci wannan aƙida ku daina bari ana samun ku bakon abu alƙur'ani da hadisi ba bako bane asali ne akwai wanda zai ce ya waye gari da kan ba a ba Qur'ani ba san Qur'ani ba ya mu Qur'ani ba ko akwai wanda zai ce da ku ya mu san wannan Allah ba ba a kira Allah ba sai sallallahu akwai shi bayani ake da dai da su da darajar sa to ya za mu bari mana kawo da abubuwa sababbi a cikin wani ana alƙawar da ana rutar da mu da wanda ake yaudarar da lafiyayya da wanda ake yaudarar da yadin sallah yadi biyar biki da taro ba shi ne a ciki wallahi wallahi ma da suna yi kuka ce za mu yi da ba zai biyu ba da zai biyu ba don ba inda ba mu da jama'a ba inda ba mu da wakilci amma yin taro a bukiti ana ihu ana kaza ba shi ne da awa ta wai ba shi yasa za mu mun wadatu da masallatan mu kowa ya ce ya nasa amma yin taro da hayaniya da cika titi ana tsaga tuta ana sa hoto da mutane wannan ba shi ne addini ba kar wani ya taɓa rutuwa da wani shiriri na da shi shirye shirye wajibi ne mu so filin mu bayyana gaskiya da zirin farnar da aka yi kai a ramadan ɗin gidajen kafafen yaɗa labarai ko kokara kara suka ana tsino ta amma a zama ana zagi ana cewa sabon jami'ai da suke da ba a kano ana sawa mutane suna tsino mutum ya zo ya ta hauka mahaukaci mutum mahaukaci ba kasan mahaukaci mahaukaci wallahi mahaukaci ya ta hauka ba da hauka suna fitowa fili ba mutum ya zo malami mai wa'azi na tura ta shirme kun mutane suna ma dabbobi ba ta ganewa wannan kadai bai san da mu a da mutuncin sa aikansa ba mutum ya bude baki yadda ko dan da ba iya cikin wannan a kuma a masallaci kuma wannan shi ne za su ana saka da su a cikin kasuwanni kuma babu fa karatun ba babu fa hayaniya da rubutu ne kullum da isa ba iya jan ana daidai ba iya jan hadisi ne ilimi shi ne gane lafiya da sunula ba watsar banza ba me yasa mutane ba sa fahimta samari me yasa ba kwa ganewa to ya kamata ka sani ƙarara wallahi duk inda ahlus sunna yake to babu shi a wurin abinda nake hibi aqidar sunna kai tsaye tana tafiya ne nuna ƙauna ga sabon annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda yake kin sahabi kuma ba a tare shi kuma wannan mutum kowa ya kuma ya kamata ku sani yanzu lokacin dubur na ya shi ba da tsakanin ƙarya da gaskiya ko ku yi wa addinin Allah aiki ga ku ya tsaya wallahi wallahi tallahi yanzu ne kake da samartaka yaro matashi da za ka fito a gubar maya da kai aikin addini a yi da'awa da kai a isar da kalmar Allah a duk motsinka karkashinka ba wai ka zauna a mace ba har kun fa ya ya kama ka kana ganin yara suna yin abu wani da yi ba duk wanda ya bari samartaka sun tafi a banza bai zo ba wa addinin Allah kariya ba ya fara ka zo ka yi aikin Allah kai dawa ka yada manufa a shagonka a ga sunna a kantinka a ga sunna a kasuwarka a ga sunna a ofisinka a ga sunna a wajen mu'amalarka a ga sunna sunna ado ake yi da ita kwalliya yara ke, mutunta kake da darajar ka ba wani magana ko ya kira kuma ko ina ka je ni ahli sunna ne alkitabu sunna ba wani magana ta naka mana da kai ya ko dai musulmi ne yan kuwa dariya da wani sunna sai sunna ne ko wani musulunci ba sunna السنة هي الإسلام والإسلام هو ita ce musulunci, musulunci مسلمتي مسلمتي دي السنة باب باب مسلمتي كمسلمة بايع kunna, بايع كنا عندنا muna fatan Allah ya kara sabon annabi da daga Allah ya tsare mana darajar mu mutunci ya ubangiji ka kaskantar da duk wata da awali da take kokarin cin mutunci wannan Allah ya Allah ka gadda kara mana karfin gwiwa akan zakulun ma'anonin alqur'ani da hadisan annabi wajen bayani suna kada wajen bayanin falal waɗannan bayi naka Allahumma ayyana wala tudillana wa afrina wala tudinna wansurna wala tansur alaina wanfur lana wala tansur alaina wa athirna wala tu'thir alaina wansurna ala man fata alaina subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Thank you. والصلاة والسلام على رسول ya zo ya yi mana tasirori masu rada Allah da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi magabata kamar yadda shi bayan ya wannan ita ce manhajin mu Allah shi ne kalin lahu kamar da malam ya karanto mana fararen kayoyi. guda goma a kan su harbai wanda a cikin ɗaruruwa a cikin alƙur'ani ɗaruruwa da suke magana a kan su harbai a alƙur'ani suna da amma ya zaɓo guda goma saboda lokaci wannan lokaci da muka amfana da malam muna godiya gare shi muna fatan Allah ya canza mana albarka a wannan kuma kamar yadda malam a makaice za da shawara akwai mutanen da shi wannan mahaukacin ya tanadar wa yara wayoyi na hannu ba wayoyi na hannu sun shiga gari dinin da ya karatu ce a je da wuta buɗe bluetooth ana tura ana tura shirme kuma kuma ya dace wannan nasiha da yi mana kun ci da ya fara qala lahu qala rasul qala lahu qala rasul qala sahaba ina ganin cikin malaman da malam ya kawo bisa fassara ayoyin nan na baya-baya ina ji shi ne a ah, shekul islam ibn taymiyyah jidda daga sahabbai duka saboda ka mu ma sai mu yada don mu yada sunan manzo Allah kuma mu yada dan ni wato wannan wa'azin da na saurara wato ya dada sanya mun sahabban manzo Allah sama da yadda nake da san su a da kuma na san kuma haka wala fatan Allah ya saka wa dakta da alkhairi ubangiji Allah ya karbo bayansa Allah ya tsare mana su kuma Allah ya sa waɗanda sun wani biske shiga gari kuma a yi aiki da su wato bisa wannan zama da muka yi samu ce. malam nura umar shugaban majalisar malamai na ƙungiyar jama'a su ne kare su gida ga wani sunna na kano municipal wanda wannan masallaci na kano municipal ya kawo mana ziyara don sauraron wannan muhabara mai albarka da kuma alhaji ya fa mustafa wanda shi ne mataimaki na kungiyar ilan duniya ta suna na mutu kuma dai su ne shugabannin na jirgin wata suna allah ya taka mu ga dattijan kirki na suna na wannan rage allah ya taka wato zan so babu lokaci akwai wasu da aka aiko masu mahimmanci da za su da fito wani mu'azar fili bayan an kira sallah insha Allah mu duba da dakta akwai wasu rika da kuma karantarwa da kuma makamantarsu na tabbatar da dakta ba zai biya ba duk da aiki kenan ina kake karantar da sunna karantar da musulunci ina za ka karantarwa a gida nazari muna fatan Allah ya kafa alheri bayan kira sallah akwai tambayoyin da za su da cikin wani wannan muhabara ciki Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wannan mai tambaya na farko yake so malam ya masa bayani akan suwaye al-muhajirun da kuma al-ansar sannan kuma dakta ya ce zai bayani akan sahabbai amma da khasa sai bai ji an yi magana a kan khasa ba in cewa a kan kece cewa a bayani a kan fara na na abubuwa kuma hadisin da ake cewa man sabba ashabi tuniba shi wannan hadisi ya inganta assalamu alaikum Thank you.

kuma ya kuma rubutu hadisi suke na san ingancin sa laukari da biyun bani da kana umar yana so ya san ingancin hadisin da kuma kullum eh, zamu tsaya a kan ta cewar su ɗan shi'a sahabbai nawa suke yi da su ah, a wata kamar da ba ba ba kuma su masu yi ba da da Thank you. Gracias.

da ayoyi da hadisai da misalai da bayanai a duniya da abin da faruwa a aikace to amma ya tsawo kani ko kuri mutum da ka tafiya shi ya rike da abin da ka tsawo na shi da tsawo da yake tsawo a